ba shiga ba ba shiga wasu ba an gama da Allah ba gama da Allah mu je tsari ne kiran ya ke Allah ya ke ba an gama da Allah kenan ba gama ba ba nan inda aka sanya ce fa haƙƙul ilahi an na abu da ba sai nazari ba sai dai sai dai sai dai sai dai jima ta bayan ka sake ka bi su fa haqqul ilahi nan aka tsaya muka ce a dan goma daga baya baya na abuduhu wa shartu hadhihi al ibada amrani idan haqqul ilahi ne hatta al'an ba maganan kace za ka yi wannan zari ke zai da yau ne nan kaga nan mu je mu gane abun ahaduhu ma ko kayan su daga cikin wa'annan sharuɗan bautan Allah an takuna bima shara'ahu Allah azza wa jalla dole bautan nan ta kasance da abubuwan da Allah ta baraka ala ya tsara wa amara bihi ya umarni da shi amra wujubi umarni na wajibi a wasu ko umarni na mustahabi wa Allah ta kuna bima ko eh, ta zayyana hul'awa ita wannan bauta kada ta kafance da abubuwan da son rai ya kawata shi min albisai daga ainihin a cikin hankali ne ibadan nan wa Allah ta kuna bima ta zayyana hul'awa da abun da son rai ya kawata minal albisai yanzu ka dubi yadda aka kawata maulidi sunansa son don Allah kaga sunan wani gaske ne in kace za ka rushe tun daga sunan ka ji rushe ai kaga za ka ce ah, to me kake so a ji manzon Allah kake so na ba ana an kawata shi sannan mu duba shekarun da aka haife shi a taru a kawo abinci a ci ai murna a zauna a karanta tarihi sarana a yi wa azori a ina su ihohi a ambaci Allah a yi wa manzon Allah salati da gaskiya ne wannan abu rai ya kawata shi amma tambaya daya shin annabi ya yi haka shi kenan ko eh, a idan haka annabi bai yi ba to komai kyan sa rayuwa, za ba in kuwa annabi ya siffata yadda za a ce wannan wanda ya kishi ba taimakin annabi ne tunda man da amala laisa alaihi amruna ko na a ga komai kyan abu akwai inda annabi ya umarni ita rana da aka haife ni wanda ci abinci ya yi sadaka ya yi wa'adi ya yi salati ya yi kaza yana da kaza yana da kaza ya taro aka yi taro aka yi rari a cikin gari aka je aka yi kaza aka yi kaza kuma da ta kaza wurin kawai in kuma kuma na wani wasu da sau da kan yasa aka ce kaga a wannan ka zai ne shaitan mana shaitan bugu dole sai da karatu kan mu da sani ce ba ai ma in aka tsaya ma ya ma wata ta zo da na ma wata ta ai kaga sai an kafsa tukuna an yi abu ya yi tsanani za a iya kawo cikin ba gobe wannan dai wannan bai mutu ba ai da ka zo bai maka maka da ko in aka tashi za a fara faɗa ba da sanduna za a zo a zo da sanduna da a kawo ƴan dambe in mu mutum ya zauna in aka je ba za a bai sanduna a shi har har da har da ka yi har mai ne to Allah ba shi kawai da abun da ba zai ki samu kowane iri ne amma farkon faɗa a tsaya kusa in wancan ya sallama ya ce an gama shi kenan za ka ɓata wanka. amma ka samu na ɗan falsafa yanki da ya fito ya ƙaƙulo abin da ya ƙaƙulo sai biyu masa tafi da sato da abubuwan da aka ƙirƙiro. fa inna tilka ta shaytan wannan ibadan da ainihin shaytan hawa ya kawata saboda shaytan ne la ibadatu rahman ka ga shan sharti ya iya sharti in ka dunkule shi bi ma ta rahman والشرط الثاني أن تكون العبادة عبادة من تكفن خالصة أي شيء سبب نعمة أي شيء إخلاص لن تكفن ikhlasi ne ba na ganin mutane su gani ba ba na aji labari an yadda kaza ba ba aji labari an yi kaza ba duka an yi wannan abu ne saboda neman yadda Allah laisa li ahadin fiha sharika ba wani mahaluki da ke da haɗaka a ciki fahazani sharfani wa'annan sharuɗa guda biyu a ani al-mutaba'atu wal ikhlas wannan adon kwale na farko kaga mutaba'a ka fara kawo ikhlasi ya zama na biyu la budda min jami'a dole ibada sai ta cika likai takuna al-ibadatu maqbula don ibada nan za ta kasance karɓaɓɓa munjiyatun li sahibiha ita ce ibada mai tsere da mai ita daga halaka min abdullah qala ta'ala fi suratul kafir فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه duk mutumin da yake tsoron saduwa da ubangijin faliyamal amalan saliha to ya aiki kyautatacce ya aiki ingantacce ingantaccen aiki shine wanda aka yi shi saboda Allah kuma aka yi shi yadda annabi ya siffata shi shine ingantacce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wala yushrik ahada bai sa wani a cikin babban ubangijin ga da wannan suka son an gama wa amma haƙƙun rasu da zan yi nazari da ba su faɗi ba da su kira da yiwu kawai wa amma haƙƙun rasu amma haƙƙin manzon Allah kuwa wa huwa an yi ta'a wa yi ta'a shine a bi shi a masa biyayya kada a faɗi sai ya faɗi kada a yi aiki sai ya umarni ya aikata dole ya zama an bi shi ana bin sa ne ba shi yake bi ba a wuce ai wannan ma ka yadda da shi ko wannan ma ya yi kama haka da shi a annabi ba mm. mutum ne ake wa haka ma mutumin soko da in ba ko ba wanda zai ce maka ya shirya abin da ya gama ke wannan ma shi ne mana ga ni ba sa ka wannan ba ni ba sa ka ba to ka ji kai shi ba da sani na ba don haka na haka ne sama ba ni ba to manzo balle manzo Allah ba shi wannan jin sa ake yo fa'a wa yastaba yi kuma da kawo a karfi maganar shi ويرضى بحكمه أيمتد أبن يرفض قال تعالى من سورة النساء من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا كم متمن دقيقة أجمع الله tabbas ya bi Allah saboda annabi la yantiqu anil hawa duk wata magana da ta bullo daga gare shi to Allah ne ya fadi wa man tawalla wanda ijuya baya daga annabi ya dauke kansa daga ababin da annabi yake koyarwa فما أرسلناك عليهم حفيظا فما أرسلناك حفيظا عليهم فمتولوك فكي جاجسوا ka sa su kuɗi abin da aka turo ka ka isar masu to man sha a falyumin ko man sha a falyakfu wa ƙara min suratul isa'i فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قل إن كنتم تحبون له اختياري وقال من سورة آل إمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ka faɗa masa ya rasulallahi in ka tuhibbuna Allah in kun kasance kuna son Allah Allah ku ce so da hanya wata be'uni kada ku ce gabana da magana kada ku ce gabana da aiki baya na za su yi, ku dinga faɗin abin da na faɗi ku dinga bin abin da na aikata in kuka yi wannan kuka hau kan wannan tabbas ya hubbikum Allah Allah zai so ku wa yakfir lakum kuma zai muku gafara nauyin da ke kan zunubakum da laifukum wa qala min suratin nisa' فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما barang ran da ubangijin kai rasulun la yominu ba su yin imani ba ku zama mominai hatta yi haƙƙi mu sai sun gabatar da kai mai yin hukunci fi ma shajara bai da kun cikin abin da ya gudana tsakanin su ya zama kai ne mai yankewa sun ma za ya je dohar don fi an fusuhin sannan kuma ba su samu kwantata a kansu ba tunda idan manzon Allah yanke hukunci mutum ya tafi yana cije-cije kafiri ne shi sai ka ma ka ji daɗin hukunci ana gwanin labari wani barawo a daga yanke maka hannu sannan ka dawo da shi wurin manzon Allah ya ce manzon Allah ka nema min da hausa ya yi da kuma wannan hukunci ya yi masa kuma har yanzu ya fa akwai kalau kasih Allah ya ce Allah kalau roƙa Allah dapat fata Hada haza sallama a Allah zuce shi kanan bai samu damuwa ba amma sai an yanke hukunci a can wata kungiya kuma ra'ayi ta ayah ba ayah mana an yi zalunci ayah mana yayi sai kai kungiyar makiya Allah لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بعد بعدك بعد ومن حقه نادج فكر حقوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمر بأمر بدنيا يأمرني اولي كان تنفيذه واجبا أي وتدهي يا زمدولي لا يجوز التخيل با رائي من النبي أمني بقر رائي موضوع لنا ولا التردد فيه باب إنداء إنداء با تردد قال تعالى من سورة الأعذاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا بيت ماتا قوني مؤمني هو مؤمنا إذا ألا دمان صنصر ينكي أمرا من الأمر يتكذا كذلك an ya kuna lahumul khiyara ya zama suna da ba'i ko sai ko kasu yi dole ne min amurki wa man ya afi laha. wanda duk isa saba wa Allah baraka wa ta'ala da manzonsa faqad dhalla dhalalan ba'ida mubinan ya bata bata bayyanar nan bata wa qala subhanahu min surati فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فليحذر الذين يخالفون الذين يخالفون عن أمره mutanen nan da suke saba umarnin Allah su yi an tusibahum na halaka ta faɗo musu aw kuma azabun alim ko azaba mai wuya ta same su kila na yi kamata ta tsaya